live forever. kungiyar ma'aikatan kananan hukumi na shiyar kudu maso yammacin najeriya kenan da aka kammala a birnin lagos taron kuma da a ƙarshe ya eh, yi alawadarai da matakin da wasu jihohi najeriya suka ɗauka na yin fatali da ƙoƙarin baiwa kananan hukumi yancin cin gashin kai kungiyar wanda ta ce tana goyon bayan baiwa kananan hukumi yancin gashin kai daga jihohin ƙasar hakan zai taimaka wajen kawo ci gaba da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma comrade ibrahim khalid shine shugaban kungiyar na ƙasa kuma na tambaye shi dalilin da yasa suke neman yanci daga jihohin ita dama karamar hukuma tun a matakin farko an samar da ita ne don ta samar da tsari na yin gwamnati da ike da alaka da mutanen ƙasa a gwamnati ta zama ta yi kusa gab da mutane zama mutane suna da yancin su tafi da harkar su ta hanyar da su suka fahimci me suke bukata ko me zai zama musu alheri da ko jihohi nawa ne kawo yanzu suka amince da yin gyara a kundin tsarin mulkin da zai baiwa ƙananan hukumomi yancin gashin kai ga dai comrade ibrahim kale a yanzu jihohi tara sun amince a cikin taran nan akwai jihar benue akwai jihar cross rivers akwai jihar bayelsa akwai jihar bauchi akwai jihar sokoto akwai jihar ogun akwai jihar kwara akwai jihar nai Niger sannan jihar Imo da jihar Edo da jihar Rivers su kuma suka yi fatali da ainihin gyaran tsarin ƙananan hukumomin nan kamar yadda na faɗi a baya kuma muna Allah wadai da su da kowar mataki kungiyar za ta ɗauka na ganin ta samu nasara akan gwamnoni da kuma 'yan majalisun jihohi da suka kyamin cewa ko tafiyar hawainiya a wannan tafiya duk gwamnan da iwatsi da 'yancin ƙananan hukumomi muna kira da dukkan 'yan Najeriya fi tofin alatsi ne ga wannan gwamna fi Allah wadai da shi in zaɓe ya zo kuma fantakalar da shi maganar aje a kuma fakewa ga shugaba Buhari ya wuce domin shugaba buhari ba lokaci ɗaya ba ba biyu ba uku ba ya bayyana takaicinsa na lalacewar ƙananan hukumomi da niyyarsa da kudirinsa da tunaninsa na gyaran ƙananan hukumomi a ba su yancin gashin kansu zai taimake shi fi kansa a matsayin shugaban kasa saboda haka duk gwamnan da watsar da kudirin gyara ƙananan hukumomi wannan gwamna baya tare da buhari ya ci amana shugaba buhari kuma bai kyautata talakawan da suka zaɓe shi. Baban Yusuf Murai Amurka daga Lagos.